وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكت أدواء أو المجال الديني البركة أو المسلاتي نقول ديكو أنا كوفر كورا أشكين لرمكتنا a wannan yammaci na talata yau ashirin da takwas ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu 1400 da dari hudu da da talatin takwas wanda kuma yake daidai da ashirin da biyar ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da sha bakwai a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin da mai suna الداء والدواء وكما الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي واللفر فضمى لمنا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانا شيني درس منا تسئين تكوت الجير وانا درس وانا مثلا في وانا شيني نكالي بيو دا سبعين تهلو قال يناسبنا ولا تظنن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهيم مختص بيوم المعاد فقط بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة ماذا يتكلم كيف الصادق كذا كيف الله سبحانه وتعالى inda yake cewa innal abrar la fi na'im lalle ma su da'a suna cikin ni'ima wa innal fujjar la fi jahim kuma lalle fajirai marasa da'a suna cikin wutar jahannama mala yake kada kai tsammanin wannan ayar mukhtasul bi yawm al-ma'ad fakat take tsanta da ranar lahira ne kadai bal a ba take tsanta da lahira ne kadai ba ha'ula'i fi na'im fi nurihim salata waɗannan masu da'a suna cikin ni'ima a gidajensu guda uku wa haula fi jahimin fi zulmin salata waɗannan masu da'a masu fajircin su ma suna cikin gidaje suna cikin jahannama a cikin gidajensu guda uku wa ayyu lazzatin wa na'imin fi dunya أطيب من بر القلب wacce irin ni'ima ce ko wani irin jin daɗi ne ko wacce irin ni'ima ce a duniya da ta kai biyayyar zuciya wata salamatin sadri da lafiyayyen ƙirji ko lafiyar ƙirji ko kubutar ƙirji wa ma'arifatin rabbi sha'ala wa mahabbatihi da sanin Allah ubangiji da kuma sansa wal amali ala muwafaqatihi da kokari wajen ga dace da tafarkinsa وهل العجل في الحقيقة إلا عجل القلب السليم شئ أحد الحقيقة أقول أقوى كلا يوأفى في يولي في فيابا والمبالغ يلا من مجدى أكثر فقال الله سبحانه وتعالى إشاء إن الأبرار لم ينعي أبا يسن يكاو ما بين البيت والذكرير والذكرير والذكرير فكان الجدالة لم ينعي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يجي أخرجه سيدنا جنة wani dausayi na aljanna ba kawai da ka zauna cikin ba shi za ka ji irin ɗanɗanar ko daɗin da ake bukata a ji ko mutum ya ji yayin da ya shiga aljanna ba haka ba ne abin da yake cikin zuciyar bawa na miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala da dalula da sallama wa umarnin Allah da hannunsa da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da kaucewa san zuciya da kaucewa hanyar shaidan wannan abin da yake cikin zuciya shi zai haifar da mutum jin daɗin da yake ake bukata a samu shi ne malam yake cewa faɗar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul intiqa da ya faɗi cewa mutanen da suke masu biyayya al-abram masu yi wa Allah da'a masu bin Allah da manzansa masu rike umarnin Allah su bar abin da ya hana waɗannan Allah ya ce dan suna cikin ni'ima sannan yake al tujjar masu aikin fajirci aikin sabon Allah waɗannan su kuma suna cikin jahannama kuma da yake kada ka yi tsammanin wannan ayar tana magana ne akan ranar lahira kaɗai cewa masu ɗa'a masu biyayya suna cikin ni'ima a ranar lahira kawai ko kuma masu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala taurin kai masu fajirci suna cikin jihar da baka ɗauka a lahira ake yi wanda shi ba haka bane wannan aya take cewa haula fi na'imin fi nurihim salata waɗannan da farko da Allah ce inna al-abrara da fi na'im lalle masu biyayya masu bin Allah da manzon su suna cikin ni'ima ba da yace ana nufin a gidajen su guda kamar da kuka sani in dan adam yana da gidaje guda duk kuma sai ya zauna a kowane gida ko gidan duniya rayuwar da muke ciki yanzu wanda ce rayuwa ta duniya shi da gidan farko sannan albarza rayuwa ta barzaku ce bayan mutuwa yayin da aka karɓi rabbawa ya shiga kuma wata rayuwa ta kashi na biyu ce rayuwar barza aka koyi aka binta mutum to wata rayuwa ce kuma ta musamman ya shiga wasu ta saba wa wannan rayuwar da yake ne rayuwa ta uku ita ce bayan an tashi mutane Allah ya musu hisabi to dan wata rayuwa ce ita ma ta daban ce rayuwar bayan tashin alkiyama dan aljanna ita ga aljanna kan mutum ta tuka Allah ta kiyaye shi waɗannan duka rayuwa wato gidajen guda uku masu yi wa Allah da'a to suna cikin ni'ima suna cikin ni'ima wanda duk yake mai rike umarnin Allah ne da aiki da shi mai kauce wa bin san zuciya mai kokarin yin daidai a cikin al'amuranta, to Allah zai jiyar da shi daɗi a rayuwarsa ta duniya amila salih zakari wa musa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba saboda a duniya Allah subhanahu wataala zai jiyar da shi daɗi rayuwa mai daɗi wannan alkawari da ubangiji yayi ya kuma karfafi maganar sa da cewa lalle tabbas hakika za mu raya shi rayuwa mai daɗi rayuwa mai kyau saboda ka a nan duniya zai samu rayuwa mai kyau domin zai samu salamatu sadri zai zama kirjinsa fayau babu wani kunci babu wata damuwa babu wani takuwa saboda ya san daga duk al'amuran da Allah ubangiji subhanahu wata'ala zai zama tare da shi a kowane lokaci ya buƙaci taimakon Allah ubangiji subhanahu wata'ala zai taimaka masa saboda ka zai yi rayuwa mai daɗi a duniya haka nan bayan Allah ya karbi ranta an binne shi a kabari to a nan ma Allah subhanahu wata'ala zai ni'imta shi da rayuwa zai ni'imta rayuwarsa Allah ya yalwata masa kabarinsa ya haskaka masa shi ya hore masa abin da zai dauke masa kewa a cikin kabarinsa shine ayyukan sa masu kyau to kaga nan ma rayuwar da zai rayuwa ce mai kyau ko gidi subhanahu wata'ala zai buɗe kofa tsakanin kabarinsa da gidansa na aljanna fa ya'tihi min rawdiha wa rayhaha kanshin aljanna ya rika bugo masa yana cikin kabarin har ya rika fatan Allah ya sa a tashi alkiyama a tashi alkiyama saboda je ya iske abin da Allah ya masa kada da ni'ima kaga ita ma wannan rayuwar zai yi ta da kyau haka nan bayan an tashi an yi hisabi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kai shi gidan aljanna babu shakka wannan shi ne koron abin da zai samu na ainihin ni'ima da jin daɗi sura ta ga da fi na'imin ba wai kawai a lahira kaɗai ba da fi na'imin fi duniya da da fi na'imin fi barza da fi na'imin fi lafiya sura ka mai yi wa Allah biyayya zai samu duka waɗannan ni'imomi duniya da lahira haka nan wanda ya fankare wa hanyar Allah ya zaɓi hanyar shaidan يزعي بسويته يزكى تنسى يزعي بسفريتي نبكي ان الله شيء قلب يبقى سفريتي نا الله سبحانه وتعالى لما تنسى وانا نشي كما لفي جحي فهو يتوى على هنا كل دقاء دنيا الذي قلت ثابتا لا يوزع من أعرض عن ذكري فإن له معيشة تنطلق أنا الذي قلت ثابتا لا يوزع ومن أقول ظاهري أنا قلت تمرينا جدا a cikin damuwa yake babu babu sarari a cikin rayuwa zai rayu cikin kunci da damuwa haka nan bayan ya ya mutu an sa shi a kabarinsa a nan ma zai haɗu da ainihin azaba ta kabari wa yu'raduna alaiya ghuduwan wa ashira saboda azaba ce da za a rika yi masa ba yin hannu kabarin da ya kuntace shi sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samar da nau'i iri iri na azaba a cikin kabarin ka da Allah ya shi shi ga duhun kabari ga wahsha cewa ta kabari tsoro na kabari dukkan wani nau'i na azaba ubangiji na iya tsallaka masa shi yana cikin kabarin sannan bayan an tashi alkiyama wa yawan alkiyama su يردون إلى أشد العذاب كم كما ينحدد عذابة تقول في ذلك أنا يعني هل يغفر شيء أداول شيء أداول شيء دنيا لا أبدا يكي سوء يزي لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون هنا أبدا الشيء زي كوما هو اللي تشبه الأبدا يكي ƙarya yake saura ka rayuwar gaba ɗaya أن ta duniyar da ta lahira duk zai yi cikin azaba wani shi ne ba da yake cewa kada ka yi da san ayar tana magana a kan lahira ka fahimce ta da faɗinta tana magana akan al'ummar talata gidajen ɗan guda uku gidan duniya gidan barza da gidan lahira kowace rayuwa ce mai zaman kanta wa da cewa ayyu lazzatin wa na'imin fi duniya asyabu min qalbi akwai jin daɗi akwai ni'ima a duniya da ta kai bawa ya kasance zuciyarsa mai biyayya ce ga Allah zuciyarsa mai mika wuya ce ga Allah mai da'a ga ubangiji babu abin da ya kai wannan da'a haka nan wa salamatu sadri kirjin sai zama da biyayye babu kullata babu hasada babu biyayya a cikin zuciyarsa zuciyarsa ta zama lafiyayya kirjin sai zama lafiyayye babu takuruwa a ciki wa ma'rifatir rabbi ta'ala wa mahabbati zuciyarka ta cika da sanin Allah subhanahu wata'ala ta cika da san Allah subhanahu wata'ala wal amali ala muwafaqatihi zuciyarka ta zama da ina su kokari ya ga cewa ya dace da bin umarnin Allah subhanahu wata'ala a rayuwarka babu jin daɗin da ya kai wannan babu morewa da ta kai wannan وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم akwai rayuwa da suke ta hakika ba rayuwar zuciya da suke Liberia ba Ko kubutacciyar zuciya nagartacciyar zuciya wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba shi irin wannan zuciya shi yake hakikanin rayuwa amma ba wanda zuciya take cike da kadanta ba take cike da sabon Allah take cike da shirka da bid'a da munafici babu shakka wannan rayuwarsa a cikin kunci take kuma baya jin daɗin rayuwa duk irin abin da Allah zai kewaye shi da shi na ni'imomin zahiri wani ba shi ba ce ni'ima ce ba za ta gasa da masa rayuwar sa ba ne ce wa qad arsala Allah ta'ala ala khalilihi bi salamati qalbi Allah ya yabi annabi Ibrahim alaihi salam da cewa zuciyarsa lafiyayya ce Allah ya yabi baladayensa annabi Ibrahim alaihi salam da cewa zuciyarsa lafiyayya ce zuciyarsa kubutacciya ce ta kubuta daga dukkan wata cuta Allah ya ce wa inna wa inna min shi'atihi da Ibrahim lalle yana daga cikin tawazzala annabi Nuh da ayoyin su yi magana a akan annabi Nuh alaihi salam salamun ala Nuh fil alamin na kadhalika najzi al-muhsinin lahu min ibadina al-mu'minin ثم أغرقنا الآخرين shi من da Ibrahim. saboda Allah yana magana ta annabi Nuhu alaihi salam ciki yana daga cikin tawagar annabi Nuhu alaihi salam akwai annabi Ibrahim dan annabawan da suka zo bayan annabi Nuhu alaihi salam suna cikin tawagarsa zurriyar da man habalna ma'a Nuhi Allah ce zurriyar waɗanda muka ɗauko tare da annabi Nuhu saboda dukkan annabawa annabi Hud alaihi salam النبي صالح عليه السلام النبي شعيب عليه السلام ولا النبي سنة وكان إبراهيم عليه السلام بالسنة كاتب النبي إبراهيم عليه السلام ترك دول لنا سنة سنة تكين سنة آه، شيعة شيعة نوح عليه السلام sai سبحانه وتعالى يا ya ambaci annabi Nuhu alaihi salam yake to shi ma sai shi yana الشيئة ومن أكثر أهل شيء لا أكثر عليك ولا نسكي مبيا مدي مكة da suke masu goyon baya su ne kalmar shi a cikin lokacin da muka yi karatun muka yi karatun gogoyar da mushta a wanda masallaci duk bayanin kalmar shi'a kalmar shi'a kalma ce kamar sauran kalmomi ta kan zo wurin yabo ta kan zo kuma wajen suka alqur'ani galibi ita ta je wajen suka ne kamar da muka sani da aka yi suka kalmar ne ba inda aka wurin da ya zo da batun aka yi amfani da ita a wurin yabo guri kaɗan ne haka bin shi'a ce hadafin waɗanda suke cikin masu bin hanyar annabi Nuhu alaihi salam waɗanda suke kan tafarki irin wanda annabi Nuhu alaihi salam ya rayu a da irin sifar da annabi Nuhu alaihi salam ya sifantu da ita annabawa da suka gabata na ibrahim bin sunan wani in ji ala kun koda ka ba da kawai nufin allah yana gaya wa mutanen adawa mutanen annabi hudu wani guru in ji ala kun koda ka ba da nufin ba min ba da allah zuwa wa ta'ala ya sanya ku ku zama masu maye gurbi bayan mutanen annabi hudu kaga bayan mutane a dabi nuhu mutane a dabi hud suka zo ko kuma a annabi hud alaihi salam ya zo sannan annabi salih واذكروا إذ جعلكم ba a بعد عاد kaga shi kuma ya zo bayan annabi hudu alaihi salam ya zo Allah ya bayan ya Allah ya laka adawa su kuma sabudawa suka zo a jira a mutane annabi shu'aib سواء قوم لا يدري متى كن شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم بالبعيد. هذا شيء ولد تدس سنده بعد النبي شعيب. النبي موسى النبي نوح النبي هو ابن هود النبي صالح النبي نوح. ما قوم لوط منكم بالبعيد. ولد التسامح لمثل كثير الشيخ الكبير لعله يمكنه وابونا شيخ كبير. nisan annabi musa alaihissalam da aurensa cewa wannan shekun kabir ba annabi shu'aibu bane kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka ambata wasu suna cewa shekun kabir annabi shu'aibu saboda an ce walamma da ba a madiyana shi kuma wa ila madiyana aqam shu'aiba sai suka haɗa shekun kabir da annabi shu'aibu alaihi salam saboda dukkan su an ce bayyana to amma wanda ya karanta waɗannan ayoyin alƙur'ani zai fahimci cewa ba annabi shu'aib ba domin annabi shu'aib zamanin ka kusa yake da zamanin annabi lut annabi lut tare da annabi ibrahim tsakanin annabi musa da annabi ibrahim alaihi salam akwai shekaru da sun fi shekara ɗari hudu tsakanin su ya yi wajen kimanin shekara ɗari hudu tsakanin annabi annabi musa da annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim da annabi lut a lokaci guda su kai lokacin da za a halakar da mutanen kado mutanen da Za ka aiki da suka biyo ba sojan sojan annabi ibrahim alaihi salam suka zauna a tattare da shi to ana Allah ya cewa annabi shu'aib yana ga mutanen sa wa ba qawlu lutin minkum bi ba'id mutanen lutu ba su ba zai ta kuke su ba ba su dade da barin abin ba kaga shi ba tazara da yawa tsakanin annabi shu'aib da annabi lut annabi lut tare suka yin lokaci da annabi ibrahim alaihi salam tsakanin annabi ibrahim da annabi da annabi musa alaihi salam akwai wata kimanin shekara ɗari uku to kaga ba za a ce shu'aibu shine har ya kai wata lokacin shekara ɗari uku ana nan aka zo aka same shi a matsayin ba a shahid annabi ibrahim alayhi salam yana ɗaya daga cikin waɗannan jerin gwanan annabawa to amma a nan allah subhanahu wa ta'ala ya kware shi da abin to inda bishiyar shi'ati da ibrahim ki in ja'a rabbahu bi salim yayin da ya zo wa ubangijinsa da lafiyar zuciya kaga wannan yana nuna cewa annabi nuhu alaihi salam da sauran annabawa duk sun sifanci da irin wannan zuciya lafiya annabi ibrahim alaihi salam ya sifanci da ita saboda haka ya zama cikin tawagar tawagar annabi nuhu alaihi salam tawagar annabi nuhu da tawagar sun sifanci da sifar alqalbu sani lafiyar zuciya annabi ibrahim alaihi salam da ya sifantu da irin wannan sifa shi ma sai zama daga cikin cikin wannan tawada kuma Gidi ya ce ya ya zama daga cikin in da wani kalbin ta. wannan ce kusa ya zama daga cikin tawagar annabi annabi nuhu alaihi salam ashe ka su ma shi duk annaba da su gabace shi sun sifantu da da wannan zuciya haka nan shi karan kansa wa qala hakiyan anhu annahu qala Allah yana babu labarin cewa shi karan kansa annabi Ibrahim cikin addu'o'in da yake yi yace yau bala ya fa'u malun wala wala tsiri yau bai ba'tu yau bala ya fa'u malun wala banu illa man ata Allah bi qalbin salim Allah kada ka tozarta ni ka kunya ta ranar da za a tashi za a tashi mutane za a tashi halitta ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo wa Allah subhanahu wa ta'ala da zuciyar da take lafiyayya kaga shi karan kansa ya yi batun zuciya lafiyayya to Allah ya ba da shaida akan kansa cewa yana da lafiyayyen zuciya a waccan aya ta gaba fafa ubangiji ya ba da labarin cewa shi yana da lafiyayyen ja rabbahu bi qalbin salim cewa ba zai ko ubani wala ba illa man ata Allah bi qalbin salim ya zo wa Allah da irin zuciyar da Allah ya تكتي لا تريدك فهو لسلامة القلب شيء يجب أن سلامة الجوارح إذا ذلك يتجعلك جدك مؤمن وتنتجعلك دباء ليس كتب في الجامعة هو لا تزور كي يرى مؤمن إتتي مؤمن إتتي مؤمن فإذا ذلك يتلالا كتب جواح وتجعل لك إن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسجد الجسد كله على وجه القلب haka in zuciya ta gyaru to duk ciki ya gyaru in zuciya ta ɓaci to duk ciki ya ɓaci kuma ita ce take jagoranci ce mai ba wa mai ba wa sauran gafofi al'awa ke ba su umarni take sa su ita take hana su take jagoranci yayin da jagora ya samu gyaruwa to na kasar su zan yayin da ya kashi shi ke da saura masu da ba su idan ta da rabbul baiti bi turki tsari da kashimatu ahli baiti kullum mun raqsu ce mai gida yana buga سردا کوکا گدی والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والذل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياء. إتي لا بيزوتيا ita ce zuciyar da ta kubuta daga shirka ta samu lafiya ba a da cutar shirka a cikin ta kubuta daga kulli ba ta kullatar wani wala ta da amfi kulubina zillan billahi ba ta jin kullatar wani Ba da na da haushinsa da tunanin yi mata ƙeta tunanin da ga cewa a ce ya ci baya da tunanin wata ba da auka ba, babu wani a cikin zuciya ba kulli ba ta kullatar kowa wal hikma babu yayya da tunanin ka kullaci wani da yayya saboda wannan yayya kuma za ta haifar da tunanin da ya kamata ya yi mata ya huce haushi والحسد باسك باسك باسك حسدا tana godewa Allah abinda subhanahu wataala ya bata gashi akan abin da ya bamu domin hasada cuta ce da take jin zuciya take kona zuciya ta ce abin da ya fara kona wa iblis zuciya har ya abin da ya ya zamo la'anannan Allah saboda yana gani ya za a fifita annabi Adam alaihi alaihi salam a kansa a ra'aita ta hada alladhi karramta alayya da yana farta da ila yawm al-qiyamah la ashrika laka wa bihi illa wa shuh da cutar ruwa cutar mafafafo wanda zai saka duniya a zuciya ba a hannunsa ba wanda yake rayuwa na duniyarsa yana rayuwa ne saboda ya tara duniya ba wai yana tara duniya saboda shi rayuwa. wanda shi ne abin da ya ke gani galibi yadda tsaki ta fafatawa da farayi ko da ya tara ya san cewa inda zai shekara ɗari ba zai cinye su ba kaga ya san kuma zai wani shekarun ba shekarun da ko zai zauna a ne dukiyar ba amma kuma ya tara ya kaske ta gaba yana tara duniya don ya rayuwa a yana rayuwa zai ya tara ya yi ba abin da zai yi ba ya sace a kuma zai sata sauran ya rasa inda zai sasu ya yi rasu ya zuba sasu ya yi tanki ya zuba sasu ya yi sokawo ya sasa duk sashen da abin da zai sata wanda zai sayi kadaro zai sayi motoci zai sayi hannun jari zai sayi waye duk ya gama sauran kuma ya bar wa sauran mutane su kuma a su kuma su ya kwashi ina zai kai su ya yi rasa inda zai san saboda ta zai tanki a sama kuna da sandun ruwa ki daga ashe duk tana wannan cuta ce a cikin zuciya ita ba ba shi ba alkalmus salim babu lafiyar zuciya da girman kai da girman kai ko girman kai sai girman kai da zai bauta Allah wannan girman kai shi ne ya fito sai wanda shaitan shi ma a sadar tashi ta tashi kuma yi goyo Allah ya nufi Allah ya iblis ta aba

وجيه ممكن خادث أمول التدس نورا فتادي فدهون هنا هو فتادي كالنرين كالنجم ننجم ولا ننجم نظر أنت كلمة ميلاك تفكير ربكي يعني القوة زي إذاك القوة ويشي ما يقول ممكن إذاك أبا ودي إذي جاء مثلا فيها ما عندي إذي مثلا فيها ما عندي إذي مثلا شاورا شاورا ما أجا شاورا إذا إذا ما أقول إذي ما أقول kuma ita shawara ba cewa sai na gano kuskuren ka ba a'a ina ga ko da ta to ko shawara ba a yi ba shi ba. ba da shi ba girman kai ne girman kai nauyi na farko shi ne girman kai na bautawa na bautar Allah wannan wanda yake da misala zarratin na wannan ba zai shiga a ba zai shiga girman kai irin wannan tsakanin bawa da mutane da ƴan uwansa شيخ وقوله شيخ عجلنا في عيشة ثلاثة لك بذي تفكير في الله دي عدد بيدي وكاكو عدد بيدي على غير عبادة كيف دي عبادة في عجلنا نشيري بعد فقر عدد سلام سلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة في كبار wanda yake da ba tankwacin kwayar komayya da girman kai ba zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba ibtida na wuciya ko daga farko ba za a kai shi aljanna ko da daga karshe a kai shi ko kuma za a gaba ɗaya ba zai shiga aljanna ba wanda girman kan sai sa ya kafirce ya kafirce wa Allah daga wannan ba shi ba shiga aljanna har abada wanda kuma girman kan sai sa ya saban Allah yana shiga haƙƙin bayan Allah da wannan ko zai shiga aljanna ko ba zai shige ta kai tsaye ba sai ya yi rafi Allah ya shi to ruwa da cuta ce wanda duk ta samu zuciyarsa to babu salamatul qalbi ke zuciya ta kamu da rashin lafiya ya hubbu duniya wa riya kan duniya da kan shugabanci ba za su haɗu da salamatul qalbi kuma cuta ce da zama da kan duniya yana ta ɗaukaka yana so a ce babu kamar sa قال لك تعالى في تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والآخرة في الأرض إلى الله ما باما سيئات من جل قل منا سيئات جوادا لا يريدون علوا فأسا سنت رسولي سنت قوان سوفكا بالتحاء بالتمتاه أدورة تحاء فسوكي بلاهرة بلاهرة waɗanda suke kan farna ba su ke da lahira ba su tsoron Allah ba su yi wa Allah biyayya ba su masa da'a ba su kiyaye dokokin da waɗanda suke da lahira ba ka wanda Allah subhanahu wa Allah ya jarrabe shi da san duniya da san shugabanci to shi ma akwai cuta a cikin zuciyarsa ta ba sali ba kalbu ba sali ba ta ba lafiyayya ba ce to malam ce wanda fasali ba min kulli ido tub'iduhu min ba. zuciyar nan ta kuɓuta daga dukkan wata cuta cutar da za ta nesanta ta daga Allah wata ne min kulli shubhatin tu'aridu khabara wa min kulli shahwatin tu'aridu amara abubuwa guda biyu ne alkhabar wal amr alkhabar abin da Allah yake ba mu labarin sa ko dai abin da Allah ya labarta mana na al'ummomin da suka gabace mu ko abin da Allah ya labarta mana na zai wakana nan gaba ko abin da Allah ya labarta mana na gaibi na ranar lahira da abin da ya tada da mana a lahira abin da ya tada da na gidan aljanna da abinda ya tada da na gidan wuta da abin da zai kasance tsakanin na hisabi da shirafi da sauran abubuwan da za su gudana a wannan ranar wannan duk labari ne Allah subhanahu wata'ala ya bani da wajibi ne bawa ya yarda da wannan domin babu wanda Allah ya kai babu wanda yake Allah gaskiya wani asdaku min Allah qila wani asdaku min Allah hadisa kaga akwai al'amur al'amur sune hukunce hukunce da ubangiji ya ko annabawa da su ya saukar a littattafan annabawa alƙur'ani wanda ya kunshi hukunce hukunce yi kaza daidai ne bar kaza ba a cikin gari kaza halal ne za haram waɗanda su ne al'amur ya ake cewa al'amur al'amur ana ba wata ana nufin kawai umarnin ba ana nufin abin da ya shafi umarni da hali kamar yadda Allah ce ala lahul khalqu wal amr Allah shi ya yi halitta shi kadai ka shi ke da ikon ya dasa doka ya ce ga halal ga haram shi kadai in har akwai wani wanda zai tarayya da shi to kina akwai wanda ya tarayya da shi a wajen nan in ku an yadda a halitta babu wanda ya tarayya da shi ba a kalmar sama a shakul kalmar samawati والأرض ولا خلق وما كنت متخذ المجرمين عظما الله da ya halitta babu wanda yake nan sanda ya halitta sama da kasa babu wanda ya tarayya da shi to haka nan a umarninsa da hadin babu wanda zai yi tarayya da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da addabawa duka jiran wahayi suke sai an ce in attabi illa ma yuha ilai sai an faɗa musu ku yi kaza sannan su ku bar kaza tsaya suna jiran wahayi sauraka al'amru Allah ke da shi wajibi ne ba wa ya yadda da khabar ko ubangiji ya gaskata duk labarin da ubangiji ya bayar kada ya yi shakka bisa ga wani labari da Allah ya bayar ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta wannan ita ce khafiya da mu'mini yake tsakani alladina yu'minuna bil ghaib bima ghaba anhum abinda Allah bai nuna musu ba ba su gani da idan ba amma Allah ya ba su labarin sa ya fi gani da ido a gurinsu ya fi gani da ido a gurinsu to wannan shi ne gaskata Allah a cikin labaran sautari za ka ga wasu ana jayayya da su akan abin da Allah ya labarta shi alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta shi sai ana rigima da su akan yadda suna kokarin su kawo wata shubha dan tankura wannan abu Allah ya ba mu labarin da ajuju wa ma'juju cewa akwai su kuma za su bayyana ba mu labarin dajjal annabi ya ba mu labarin a jikin da yawa cewa akwai dajjal zai bayyana annabi ya ba mu labarin cewa annabi isa alaihi salam zai dawo ya ba mu labarin wani hayaki ya ba mu labarin fitowar rana daga mafaɗarta duk waɗannan akbar ne da suka zo daga Allah da manzon wajibi ne kana mumini ka yadda da wannan kada ka kawo ta shubha annabi isa zai dawo to in ya dawo annabi zai dawo ko ba annabi zai dawo ba to in ya dawo annabi annabi ya ce la ya ba'di to to kenan an samu wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi to in ya dawo shi at-taura zai ko injila zai in ya dawo an tuka shi daga annabi ne kuma ana tuka annabi daga wato kaga anan bai yadda ba me yana shi yadda wata shubha ta banza da wuce to da wata shi har da zai kasu shirme ta shirme ta annabi ya ce ba za a aiko da wani annabi bayan sa ba kuma haka ne annabi isa alaihi salam ba zai zo a wani matsayin annabi wanda zai zo da wata doka ya ce ga abin da zai da alqur'ani shi ba sai ce laukana musa hayyan ba wasi'ahu illa tibai وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنا هل أقررتم وأخذتم على ذلك إسري قالوا أقررنا ألا يحوك الكون لدهم أن ما ودك سنة لساء النبي نوح سنة كم نسوء النبي نوح عليه السلام شو هذا أكا الكون على النبي كنا غير ذاك بيش كنا كان النبي إيسا عليه السلام قوات النبي صلى الله عليه وسلم كيش وأن زوجي صفات صفاتي كان في الزيوبي ألا يتقل أي كان صلى الله عليه وسلم كان ما عندنا to na ka koda a ce bai kawo wata shari'a sabuwa bai na da annabin sa ba sharafi ba ne ya zo da wata shari'a sabuwa sannan ya zama annabi yana da annabin sa yana da annabin sa yawa da mutum ya daba wani wani misali da ba wasu shari'a suke zuwa da sabuwa ba da an taura suke da suke hukunci da an zallar taura ta fiya hudan ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا yawa annabawa banu isra'ila suna hukunci ne da taura ta annabi musa alaihi salam ba a ba su wani littafin su to bai zai hada annabi musa alaihi salam da hukunci na qur'ani kuma yana da annabi musa alaihi salam kuma kai dai imani aka ce kai ina ruwanka hada ka ta kana rigima in ma ce aka in ma Allah ya ya kwace to kai ka bashi da zaka ce an kwace abin da ka bashi wannan duk ba bukatar ka kana wannan haka da sauran abubuwan da annabi ya bamu labari na ashirar sa'a na ashirar sa'a za mu yarda da su to haka nan umarninsa da halinsa ya yarda cewa cikin fiki da adalci babu wani umarni da Allah subhanahu ala ya kawo ko wani hali da yi wanda za ka samu akwai cutarwa babu sai cike ke da maslahar bawa kai ka gaji wannan maslahar ka bari kuma ka da ba a so haka umarnin Allah da hannun zai shi ne ma'anar wa kalmar kalimatu rabbika sidqan wa adlan kalimatu rabbika sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam sidqan fil akhbar kun labarukan da Allah ya bari gaskiya sannan wa adlan fil ahkam duk hukunce hukuncen da Allah ya kawo adalci ne sabo mu da nan kullum muka yadda babu wani abu shari'ar Allah ce wanda wani yau zai zo ce mana ya gane akwai cutarwa a cikin jasa ba za ka yi ba Ko dai a matsayin mu na musulmi da muka yadda wa tabbat kalimar rabbi ka dinsan wa allah mu yadda cewa ko wani hukunci da shari'a ta zo da shi ka ce zalunci ka ce yanke hannun barawo wannan akwai ba ba akwai akwai tabbaci Allah ya fice da kuɗi tariku wa tariku wa tariku wa tariku fa wa adiyu amma shi wanda zai faɗa haka a garin su ana fige barawa a kola shi ne fi sai a yake wata ko a sa da kaya ko a ce za a jefe wani sai ta taɓa aure ko ya taɓa aure ya zina waɗanda za ka samu suna tukar wannan su ne ke da makaman ne suna sakarwa da ƙasashe na talakawa ana sakar musu da makamai suna ƙonewa suna abin duk shi wannan ba wani abin yana masa kisan kiyashi amma kuma aka faɗi na Allah ta ce ya ce akwai rashin rashin imani rashin farko waye waye ba su a cikin da makaman da da suke halaka dan adam su masu wannan makaman wato wanda aƙida har yanzu ba a kashe abin da suka kashe ba a yakin duniya da bai da zai har yanzu miliyoyin ran ɗan adam da aka kashe a yakin duniya da duk zuwa yin kai wanda kashe kashe su ne ba amma kuma mu ne yanzu a ba ban su ba wai har an manta da wannan kuma ciwon da hadin zai zai na magana kuma ana kuma su tafi saboda ka babu wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta shi kuma za Allah sallallahu alaihi halatta shi da wani zai zo ci akwai cutarwa a ciki har ka saurare shi har a tsaya ana debate shi ba za a bin debate nan ba Allah ya halatta shi a ohilla lakum tayyiba al-yawma ohilla lakum tayyiba tayyiba kace a cikin tayyiba akwai wani abu mai cutarwa to dole ne ya zama da zuciyar bawa ta kuɓuta daga shubhar da za ta rika mu'arada za ta rika kara karo da labarin da ubangiji ya bayar sannan ka kubuta daga wata sha'awa ta zuciya da za ta karata da ta umarnin Allah da hannunta galibi a babin akhbar ko ce ba a babin akhbar shubuhaji a babin kuma al'amur wallahi sha'awa ce ana so a buɗe kofa ta fasadi shi ke nan sai aika kokarin tuka hukuncin Allah to duk zuciya da ta zama lafiyayyen zuciya ce to ba za ta zama tana da wannan ba wata lima su kulle irada su su zahi mu'amurahu sannan ya kubuta daga dukkan wata irada wata manufa wacce su zahi mu'amurahu wacce take wato kokawa ko turere ne ya da muradin ubangiji subhanahu wa ta'ala da zamana abin da yake niyya shi ne abin da Allah yake abin da yake nufi shi ne abin da Allah yake kada ya rika nufin abin da ba shi Allah ya nufa ba Allah yana san shi da da'a to kuma bai da'a Allah yana san ya guje wa sabon Allah ya zama da guje wa sabon kada ya zama da muradin shi yake bi ga muradin Allah wata liba min kulli qati'in ya qata'u anka ya kubuta daga dukkan mai rabawa da zai raba shi da Allah dukkan wani abin da zai raba shi da Allah ya nisanci shi fa hadha al-qalbu qalb salim fi jannatin mu'ajjalatin nufus wanda lafiyayyen zuciyar tana cikin aljanna a bar gaggauto da ita a nan duniya aljannar da aka gaggauto mata da ita tun a nan duniya a gidaninta wa fi jannatin fil barzakh haka da yana cikin aljanna a barzakh rayuwar ta barzakh rayuwar bayan mutuwa kafin a yi tashin kiyama sannan wa fil jannati wa ma'ad yana cikin aljanna a ranar gobe kiyama ka kaga a cikin duka kwanaki guda uku a gudan gidaje guda uku zai kasance cikin ni'ima yake cikin aljanna yake cikin jin daɗi yake ta قال يجي ولا تتم سلامته مطلقا حتى يسلم kamta خمسة ashiya wato ba zai samu kubuta ba gaba daya sai ya kukuta daga wasu abubuwa guda biyar waɗanda su za mu ji sha Allah mun ga yana kira sallah saboda ba za mu dakata